وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba yau hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan goma shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilus sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam al-allama Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 154 a cikin wannan littafi wanda mun tsaya a sharhin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wato fasli na 56 bismillah mana na 56 سورة القمر أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا كما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في سماعنا وبارك لنا في ولدنا ثم يؤتيه أكثر من يأخذه من الإنسان رواه مسلم نعم الفصل na hamsin da fi ru'yati bakurati samara wanda yake magana akan lokacin da aka fara ganin nunar amfanin gona qala abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu abu hurairata Allah ya yarda da shi yace kana an-nasu idza ra'aw samara samara ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mutane ina nufin sahabbai idan suka ga nunar amfanin gonarsu sai su zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi ya yi addu'a ya ce allahumma barik lana fi samarina allah ka sanya mana albarka a cikin amfanin gonarmu wa barik lana fi madinatina ka yi mana albarka a madinarmu wa barik lana fi sa'ina ka yi mana albarka a cikin sa'inmu wa barik lana fi muddina ka yi mana albarka a cikin mudunmu thumma yu'tihi asghara man yahduruhu min alwildan sannan ya bayar da wannan amfanin gona ga mafi kankantar wanda yake wannan wuri cikin yara a wannan babi kamar yadda muka gani ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana bayanin abinda ya kamata a fada yayin da aka fara tsinkar amfanin gona anan as-samara abinda ake nufi da shi shine dabino a wannan lokacin shine idan ya fara nuna sukan tsinko su kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam wato nunar fari da ya fara nuna cikin amfanin gonarsu shi da cikin bishiyoyin dabinansu sai su kawo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karba ya sa a fuskarsa kamar yadda ya zo a cikin muwadda malik ya rawaito wani hadisi sai ya yi wannan addu'a ce Allah ya yi albarka a cikin ‘ya'yan itatuwanmu da kuma madinarmu da sa'inmu da kuma muddinmu sannan ya ɗauki wannan dabinan sai ya ba wa yaron da ya fi kowane ƙanƙanta a wurin wannan hadisi kamar da muka fara sharhinsa imam muslim ya ruwaito shi haka nan imam malik ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafinsa al-muwatta ibn abu awana ya fitar da shi a cikin al-mustakhraj haka nan imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra ko kuma amal yawm wal layla haka nan al-majrin sa fi sunni shi ma ya fitar da shi a cikin amal yawm wal layla da ibn hibban a cikin littafin as-sahih wani hadisi yana faɗar abinda sahabbai suka kasance suna yi idan lokacin amfanin gonarsu musamman dabino wanda shine abinda mutanen madina suka shahara da nomawa sai lokaci dabino idan su ya fara nuna ko abin nan ya dauko nuna to sukan kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa suke kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama farko farkon dabinin da ya nuna a cikin gonakinsu? malamai sun faɗi maganganu da yawa wanda dukkaninsu suna iya zama sune dalilin kawo waɗannan amfanin gona ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikin malamai suka ce saboda su samu kwadayin su samu addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da musu addu'a abinda suke nomawa yayi albarka su ma kuma su yi albarka cikin malamai al-qurtubi al-mazari abu al-abbas al-qurtubi al zurqani duk sun fadi duk sun fadi wannan haka nan daga cikin abinda malamai suka faɗa na dalilin kawo wannan amfanin goma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai fatan samun albarkarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama komai nashi albarka ce saboda ka daga cikin abin da ma zai ƙara ƙarfafar wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya karbi dabinan yake sawa yake wato sa shi a fuskarsa sannan kuma yayi musu wannan addu'a saboda ka akwai fatan su samu wannan kamar yadda al-Imam al-Bazari yake faɗa sannan daga cikin abin da malamai suka ambata na dalilin kawo masa suka ce har ila yau domin su sanar da shi cewa amfanin gonarsu ya fara nuna saboda ya yi musu bayanin abin da ya rera ce da wani amfanin gona abin da ke da alaka da wani amfanin gona na haƙoƙi kamar haƙoƙin zakka saboda haka sanar da waɗanda suke alkharrasu waɗanda za su zo su kimanta abin da yake kan dabinan domin batun fitar masa da zanka to saboda haka sukan zo su nuna masa cewa to gashi amfanin abin nan ta fara nuna saboda haka ana iya zuwa a kimanta domin mu ba da zakkarta to wannan shi ma yana daga cikin hikimar da malamai suka ambata na kawo ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan al'imamul mazari hakanan albaji duk sun faɗi wannan sannan daga cikin abin da suka faɗa shi ne wato gaggauta kawo masu kawo masa kyautar abin da yake sha'awa wato kasancewar yana daga cikin muhimman abinci a lokacin dabino sau haka gidan da babu dabino kamar gidan da ba shinkafa ne a yanzu sau haka abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske to bari su gaggauta kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin sha'awa daga cikin abincinsu saboda suke kawo masa al-qur'abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim ya faɗi wannan sannan al-ubbi a cikin ikmalu ikmalil mu'lim ya faɗi cewa har ila yau dan su nuna wato suna fifita shi akan kansu cikin abin da suke so maimakon su zanto su ne farkon wanda za su fara ɗanɗanar wannan abin da suka samu na amfanin gona musamman dabino da zanto su suka fara ci to bara su fifita ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda soyayyar su gare shi da kaunar da suke yi masa saboda haka in suka tsinki wannan dabino ba za su fara kaiwa cikinsu ba ko su kai wa iyalansu har sai sun kawo gabansa sallallahu alaihi wasallama dan ya gani ya ji daɗi ya ci ya ji daɗi ya musu addu'a wannan al'imam al a cikin al-mufhim ya faɗi wannan wannan dalili haka nan afwan al-ubbi a cikin ihmalul mulim haka nan az-zurqani a sharhin muwadda shi ma ya faɗi cewa daga cikin abinda yana yiwa shine dalilin da yasa suke kawo masa akwai dan su nuna girmama wasu da soyayya su da kaunar su gare shi wato saboda da kyauta tana ɗaya daga cikin abin da yake nuna ƙauna da soyayya game da yake cikin hadisi ta hadau ta habu wato ku yi wa yi wa junan kyauta don ku so junan don soyayya ta wakana a tsakanin ku saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yawan yi masa kyauta suna yawan aika masa kyauta wasan baya cin sadaka amma yana karɓar kyauta yana kuma sakan kama wanda ya kawo masa kyauta da addu'a saboda haka sukan yi wannan don su nuna ƙaunarsu da girmama wasu gare shi sallallahu alaihi wa sallam. zurkani ya ambaci wannan shi ma a cikin littafinsa sannan daga cikin abin da malamai suka ce yana daga sababin da yasa suke kawo masa har ila yau domin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya hana a sayar da amfanin gona kafin ya ɗauko nuna kafin ya ɗauko nuna saboda sayar da shi to ba kyau a sayar shi yasa sai su kawo masa dan ya tabbatar da cewa abinda yake amfanin gonarsu ya nuna ko ya ɗauko nuna ta yadda za su iya sayarwa to duk wannan maganganu malamai sun ambace su kamar da na ƙarshe baji maganar zurkani yake cewa إما هدية وجلالة ومحبة وتعظيما له صلى الله عليه وسلم وإما تبركا بدعائه لهم بالبركة وهذا الذي يغلب على ظني وسياق الحديث يدل عليه ودي سنة كاو مسا saboda kyauta da soyayya da girmamawa ko suna kawo masa saboda neman albarka da addu'arsa da musu addu'a da roƙa musu albarka cikin amfanin gonarsu ya ce wannan shine babban abin da na fi zato saboda hadisin yana nuna wannan kuma ibn abdulbar a cikin at-tamhid yake cewa duk waɗannan ma'anonin guda biyu da da da aka kawo za su iya za su iya kasancewa a dalilin su ne waɗannan sahabbai suke yin haka haka nan at-turi bishti a cikin sharhin mushkat shi ma ya kawo waɗannan ihtimalat ɗin yace duk za su iya kasancewa a dalilin su ne ah, at-turi bishti tura bishti ba ku taba tuna karatun bugayatul mushtaq da ku tuna yana da sharhi mushkatil masabih abin nan cikin sharhin a cikin almuntaka sharhin muwadda yana cewa wa atau bihi tabarrukan bi du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam suna kawo masa domin neman albarkar addu'arsa wa i'laman lahu bi salahi kuma su sanar da shi cewa kayan amfanin gonarsu ko dabinin su ya ɗauko nuna in ma lima kana yata'allaqu bihi min irsal khurras ko dai saboda annabi sallallahu alaihi yakan aika masu hasashe don su je su yi hasashen to dabina na za a samu mudu nawa za a samu sa'i nawa domin a fitar da zakkarsa ko kuma liyastahillu akl liyastahillu aklaha domin aka yi hasashe to kaga za su yi amfani kuma da shi su ci su yi tasarrufi a ciki tunda an riga an san menene haƙƙin Allah a ciki wa in ma liyulimuhu jawaza bai'i thimarihim linahyihi sallallahu alaihi wasallam an bai'iha qabla buduwiha ce ko kuma a'a dan su sanar da shi cewa kayan amfanin su ya fara nuna domin wannan ya ba su damar su sayar ma da mai bukata don ya hana kada a sayar da amfanin gona kafin ya ɗauko nuna to wannan duk malamai sun ambaci waɗannan abubuwa to sai kuma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karba bayan addu'a yana ba wa yaro karami wanda ya fi kankanta a majalisin wannan yana nuna maka cewa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kunshi manyan mutane har ma da yara ƙanana sukan halarci majalisinsa to me yasa yake ba wa yaron da ya fi kankanta malamai suka sun faɗi abubuwa da yawa sun faɗi wasan abubuwa sun kai shida game da wannan wasu suka ce talaban lil ajri bi daf'ihi ila man la saboda samun lada don neman lada ta hanyar ba da shi ga mutumin da ba shi da laifi yaro karami bai fara daukan alhakin kowa ba saboda haka in aka bashi to za a iya samun lada fiye da ka ba wanda yake yana da laifi to sannan har ila yau yakan ba wa yaro karami likillati sabrihi saboda yaro karami ga dabino ba zai hakuri ba a ce an ci ba a bashi ba kuma zai nuna kwaɗayinsa a fili eh, watakila ma ya ta ihu sai an bashi zai ba to ba zai iya koya hada masa ba saboda haka sai annabi ya ce to gashi a bashi ya cinye kuma wasu suka ce kuma sai na wa zan to kaɗan ne idan akwai yaran da yawa to ba zai yiwu duka kowa ya samu ba sai a duba mafi kankanta sai a ce to kai karɓi cinye sauran kuma sai su yi haƙuri in aka ba wanda ya fi kankanta to lallai dole sauran su yi haƙuri wasu kuma suka ce har ila yana yiwa ya ba da shi ga mafi kankantar wanda yake wannan wuri tafa'ulan bina ma'iha wa ziyadatiha kamar yana kyakkyawan fatan ita wannan gona ta ci gaba da haɓaka kamar yadda wannan yaro ƙarami an san cewa girma zai yi ta yi yana ta girma to ita ma kamar yana fatan yadda yaron nan ƙarami yanzu yake ƙaraminsa kuma zai yi ta girma zai ta girma ya zama babba to fatan wannan gona kai ma taka ta yi ta haɓaka ta yi ta haɓaka tana ta ƙaruwa saura kai ba shi ya ba da shi ga ƙaramin yaro ko kuma a shi yaron ƙarami shi ne ake wa fatan ya girma shi ma kamar yadda wannan abin nan ya girma wannan abin nan ya nuna har ya kai munzalin ya cika ana amfana da shi to kai ma shi ma wannan yaron ana masa fatan shi ma har ya kai girmansa ta yadda shi ma za a amfana da shi to duk wannan malamai sun ambaci wannan a cikin abin da ya shafi dalilin keɓance yaro da yaro mafi kankanta da wannan abin da aka kawo almazari ya faɗi wannan a cikin littafinsa ikmalul mu'lim afwan a cikin al-mu'lim bi fawaid sahih muslim bi fawaid muslim hakanan imamun nawawi gabaninsa al'abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim haka na imamun nawawi a cikin sharhinsa al-minhaj yana cewa wa khassa biha as-saghir likaunihi arghaba fihi wa akthara tatallu'an ilayhi wa hirsan alayhi annabi ya kebance yaro da wannan saboda kasancewarsa zai fi kowa nuna kwadayinsa da sa tsammanin shi za a ba aka kawo abu da karamin yaro da manya to yaro sai ya fi jin cewa shi za a ba kuma sai ya fi nuna haɗa masa a a wannan hadisi <clears throat> za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a yake cewa Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في موتنا يا الله kai mana albarka a cikin abin abin nan dinmu a cikin abin amfanin gonar mu kai mana albarka a cikin madinar mu kai mana albarka a cikin sa'in mu sa'i shine mudu hudu sannan kai mana albarka a cikin mudun mu mudu shine cikin tafin tafin hannaye biyu albarka a nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake roƙawa mutanen madina game da amfanin gonarsu da kuma ita kanta madinar da sa'insu da mudinsu malamai suka ce yana yiwa yana ɗaukan ma'anar albarka a addinance wato wannan wannan kayan amfanin gona da kuke nomawa su yi albarka har ya zanto an fitar da haƙƙin Allah subhanahu wataala daga ciki kuma Allah ya ba ku ladan wannan haƙƙin sa da ku fitar na zakka sauraka zai iya zama baraka duniya, kuma haka nan zai iya zama baraka duniyawiya wato ubangiji subhanahu wataala ya haɓaka wannan amfanin gonar taku ya sa ya zanto yana ta ƙaruwa duk shekara ana samun fiye da abin da aka samu bana ba da a samu fiye da yadda aka samu bana domin kalmar albaraka tana nufin annama wa ziyada tana nufin abu ya yi ta ƙaruwa ya yi ta haɓaka shi ne ma'anar albarka sannan daga cikin albarka har ila yau tana nufin abinda za ka samu ya zanto ya amfane ka kuma ya ta maka da rayuwa mai daɗi wanda yana cikin albarka ce Allah yi wa dukiyarka albarka ta zanto dukiya ce da za ka tsare haƙƙin Allah a ciki ba za ta ja ka zuwa ga saba wa ubangiji subhanahu wata'ala ba koyi wa abinan su koyi wa mutane girman kai saboda ka mallake ta ba za ka taka mutane ba don kana da ita dukiya ce wacce za ka kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye haƙƙin jama'a ciki wannan yana daga cikin albarka domin a kada mutane su fahimci duk sanda aka ce albarka ce Allah yi wa dukiya albarka ka ce ana nufin kawai ana nufin haɓakanta na'am haɓaka tana daga cikin albarka wani ɓangare ne na albarka amma daga cikin albarka har ila yau ya zanto dukiyar nan ta zama sanadiyar ka samu sa'ada jin daɗin rayuwar ka ta duniya da ta lahira kuma Allah subhanahu wataala ya tsare maka zuciyarka kada kada wannan dukiya ta shiga zuciyarka ta tsaya a hannunka ta yadda za ka sarrafa ta ba ta sarrafa ka ba ta da za ta hidimta maka ba ka zama kai ne mai hidimta mata ba wani ne yana cikin albarka da dukiya amma wani za a iya ba shi dukiyar kuma a ƙara masa amma kuma ta zamo wata wata hanya ce ta azabtuwarsa ga shi da dukiyar amma kuma baya jin daɗinta marar dukiyar ya fi shi kwanciyar hankali ya fi shi nutsuwa ya fi shi jin daɗin rayuwar saboda ta gadar masa da damuwa da ɗarɗar a zuciya da wato cikar zuciyarsa da tsoro kowane lokaci ta hana masa kwanciyar hankali ta hana masa hutu daga wannan dukiya koda ta tana ta haɓaka to amma kuma babu albarka a ciki tunda ba ta samar masa da nutsuwa ba ba ta samar masa da kwanciyar hankali ba ba ta sa ya ji daɗinta ba ko ya zanto dukiyar ta haukatar da shi ta yadda zai zanto ba shi da abin wani abu a rayuwa saboda haka zai iya haƙuri da komai a kanta zai iya salwantar da rayuwar iyalinsa a kanta zai iya salwantar da rayuwar 'ya'yansa a kanta zai iya haƙuri da addininsa a kanta haƙuri da lahirarsa a kanta to kaga wannan dukiya ko yawanta ba ta da wani albarka a ciki ba ta da albarka a ciki sauraka in aka roƙa wa mutum albarka a cikin dukiyarsa ana nufin na'am ana nufin ta haɓaka ta ƙaru kuma har ila yau ana nufin ya zanto ta zama masa wata hanya ce ta samun jin daɗin rayuwarsa ta duniya da ta lahira kuma ta zama Allah ya tsare masa imaninsa ya tsare masa zuciyarsa ba ta samu ƙofar shiga zuciyarsa ba sannan shi yake ita take hidimta masa yana fin karfin buƙatarsa da ita don wani za ka ga da dukiyar a hannunsa amma har gobe baya iya wato fin karfin bukatarsa ballantana ya taimaka ma wani ka samu gidansa babu kyawun abinci babu kyawun kulawa ballantana makotansa ballantana ƴan uwansa ballantana makotansa ballantana wasu daban wanda suke na nesa to kaga wannan dukiya da komai yawanta ba ta da albarka ka albarka tana nufin haɓaka har ila yau tana nufin dukiyar ta zamo sanadiyar mutum ya samu da daɗin rayuwa a duniya ya kuma same ta a lahira Allah subhanahu wata'ala ya tsare masa imaninsa kada ya zama abdul dinar ko abdul dirham ya zanto mai bautar kuɗin ko mai hidimta wa kuɗin to shi yasa ake neman albarka a cikin komai saboda in ka ce an nemi albarka a cikin wannan abu to ana nufin wannan abu ya zanto wata hanya ce ta samun jin daɗin rayuwar duniya da lahira duk abin da aka ce a samu albarka a ciki saboda dukiya tana daga cikin abin da ake roƙa mata wannan albarka din to shi yasa malamai suka ce yahtamilu an takuna hadhihi albaraka diniya yahtamilu an takuna hadhihi albaraka diniya wannan maganar qadiyyah ce ce yana yiwa wani albarka ta zama ta fuskar addini wa ya mata ta'allaku bi hadhihi al-maqadir min huquqillahi ta'ala fi zakawati wal kaffarat idan to abinda yake cikinta na haƙoƙin Allah duk yana fita wani albarka ce idan to dukiya ce a hannun mutum sannan kuma ya zanto haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin cikinta alladhina fi amwalihim haqqul lis wal mahrum wannan haƙƙin yana fita ko wani abu zai same shi na kafara zai dauka a cikin ta yayi sannan wa yahtamilu an takuna dunyawiyya hakanan albarka tana iya zama mutuwa albarka ce a duniyance min taksiril mal wannan dukiyar ta yawaita wal qadar bi hadhihi al akyal hakanan waɗannan abubuwan da ake kawun awa awo da su ya zama wani da da aka yi awo da su da aka auna da mudun ko da sa'in ya zanto yayi albarka ta yadda za a amfana da shi wato sa'in da aka yi sa'in da annabi yawa addu'a sa'in mutanen madina ko kuma mudun mutanen madina ya zamana zai ishi mutanen da idan ba a madina ba ne aka yi amfani da shi ba zai isa ba ga shi dai sa'i ɗaya ne ko sa'i biyu ko mudu ɗaya ko mudu biyu a madina zai yi amfanin da in ba a madina bane ba zai yi wannan amfani ba to kaga wannan albarka ce hakanan daga cikin albarkar da za ta shiga cikin nan har ila yau albarkar yawan abin da suke samu daga wannan amfanin gonar idan wannan noma da za su yi sun samu abin nan sun samu wuski 300 ko 400 abinan wani noman kuma su samu fiye da haka wato ya zama yaninku wanda duk ya shiga cikin albarkar ko kuma abinda suke da shi yanzu ubangiji subhanahu wataala ya karo musu da wani duk yana daga cikin albarkar yanzu abinda suke nomawa watakila iya shi suke ci to Allah ya yi musu albarkar ta hanyar da wasu ma za su kawo kayan amfaninsu daga waje su kawo nan garin kamar kamar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da dangane da makka aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ce ba mun wato tabbatar musu da makka ta zama wuri ne wato guri ne mai alfarma kuma amintacce wanda ake kawo wato ‘ya'yan itatuwa na ko'ina daga ko'ina a kawo musu wanda arziki ne daga Allah subhanahu wata'ala annabi ibrahim a.s. ya yi addu'a Allah ya karɓa wa rizuɓa alahu minas samarati man amana minhum billahi wal al akhir qala wa man kafara ya addu'a Allah subhanahu wata'ala ya azurta wato mutanen makka waɗanda suka yi imani ya azurta su da kayan marmari daga ko'ina Allah ya ce har ma da wanda ya kafirta ba ne kadai ba saboda haka ya zanto amfanin gona din amfanin amfanin kayan marmari yana zuwa ta ko'ina na kowane lokaci na kuma kowace ƙasa cikin ƙasashen da suke makotaka da su za a zo a same shi a makka saboda za a same shi kala-kala to wannan yana daga cikin albarka Ya zanto baya ga nasu kuma suna samun na wasu gurare ma na wasu gurare ma yana shigo musu kamar yadda qadi da yake fada Auta kunu ziyada fi ma yukalu biha littisai aishihim wa kasratihi ba'da dhiqihi bima fataha Allahu alaihim wa wassa'a min fadlihi lahum saboda abinda Allah subhanahu wataala ya yalwata musu sannan wa tamlikihim min biladil khisbi war rifi bish-sham wal iraq wa misr wa ghayriha zamana sun mallaki yankunan kasashe da yawa wanda gurare ne ko masu albarka kamar irin eh, sham da iraki da masar idan to ana ta kawo musu kuma amfanin abin da aka noma a can to kuma haka haka rayuwar wato sahabbai ta zamo bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka fara futuhat sahabbai suka danna suka cinye wasu kasashe wanda da ba sa karkashin ikon su suka shigo cikin karkashin ikon su suka ci wani yanki na sham suka ci kasar yanki ko ci kasar iraki da yaki har ma abin yake cikin kasar farisa duk musulunci ya shiga nan sannan ya gangara zuwa masar zo har har zuwa afirka irin su libya da sudan to zanto arzikin da abin da ake nomawa a nan sai gashi yana zuwa har madina wanda da iya nasu kawai suke ci to kaga wannan ita ma albarka ce haka yana daga cikin albarka ku ci naku ku ci na wasu an ku ce naku kadai za ku ci saboda haka saboda haka wannan wannan albarka ce malamai suka faɗi cewa wannan yana daga cikin albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa musu har gobe idan ka je madina zaka samu cewa duk yawanci kayan marmari duk ba ana ake noma su ba aka samu daga Syria daga Turkiya Turkiya da Masar hatta tumatiri wannan ka samu abinda ma wani in ka je kasar waccan ba ka same shi da sauki ba saboda nan ana sayin shi da daraja kuma Allah dai ya ce zai koro musu duk wannan abubuwan ya zo kasashen su kuma Allah ya koro mana arzikin da shigo kasar mu ta ko'ina to sannan malamai sun yi magana akan wannan wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shin ta taƙaita ne a zamaninsa kawai wato ya yi addu'ar ne ga mudinsa shi ko kua a hadda bayan zamaninsa eh, tun da dai na farko dai mun san cewa wannan addu'a ta takaita ne a ga madina ba wai ko ina ba barik lana fi samarina haka yana nufin su mutanen madina ba wai kowa da kowa ba inda addu'ar ta kowa da kowa ce to da ba za mu yi matsala ba addu'ar ta takaita ga mutanen madina to abinda malamai suka tattauna a kansa cewa to mutanen madina na lokacinsa sauraka yana magana akan mudinsa yana magana akan sa'insa ko ku a'a ana nufin mutanen madina a kowane lokaci a kowane lokaci to wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin kowane lokaci ba wai ana nufin ana nufin a zamaninsa kadai ba saboda ita kanta albarkar ai an yi ta ganinta bayan bayansa sallallahu alaihi wasallama duk futuhat din ma da aka yi arzikin yayi ta burbulowa yana shigowa kasar ai bayan sa ne daga zamanin sayyidina Umar ne zamanin sayyidina Usman a lokacin ne aka yi ta shigar wannan kasashe suka shigo musulunci har ya zanto arzikin su yana zuwa a zuwa Madina din cikin sauki ita kan Makka daman can wuri ne wanda tun kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu addu'ar Annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya yi mata wannan shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Madina wannan addu'a sai zama na makka ta samu addu'ar annabi ibrahim madina kuma ta samu addu'ar annabi sallallahu alaihi ya rika shigowa ta ko'ina saboda haka kaga ashe bai takaita da zamaninsa ba sallallahu alaihi sallama ya shafi dukkan kowane lokaci wannan yana daga cikin abin da zarkani ya kawo a sharhin salamu ta cewa wannan hadisin ya kunshi abin al-mubarak furi al-mubarak furi yake cewa al-imam al-bukhari a cikin sahihinsa kamar ya fi karkata zuwa ga cewa ya takaita da zamanin sa ne domin hadisin anas abinda akwai hadisin anas allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim Allah kai musu albarka a cikin abin su da kuma sa'insu da mudinsu sai imamul bukhari sai masa babi ya babun باب بركة ساع النبي صلى الله عليه وسلم ومده باب da yake magana albarkar sa'in annabi da mudinsa to kaga in yace sa'in annabi da mudinsa kaga ya takaita abin akan zamanin sa sallallahu alaihi wa sallam amma abinda zurqani ya ambata na cewa wani addu'a ta shafi dukkan wani lokaci ga sa'in mutanen Madina da mudinsu a kowane zamani shine fi daidai da nusus waɗanda suke nuna haka na annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da wannan addu'a ce da mutanen madina <clears throat> suka same ta wani shi ne sharhin ƙarshen sharhin wani hadisi bismillah عليه العلم قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين حق ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين حديث سليم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يوجده بنفسه أو ماله فليفرق عليه فإن العين حق ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك لنا فيه ولا تضره ولا تضره وقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذ ذلك فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن ورواه ابن في سننه. نعم. الفصل السابع والخمسون فصلي نا خمسين 57 fi shay'i yarahu wa huwa ya yakhafu al'ayn mai mutum zai faɗa game da abin da ya gani ya ba shi sha'awa kuma yake jiye masa tsoron kambun baka abu ne naka ko na wani ka gan shi kai da kanka ya baka sha'awa ya birge ka ko kuma na wani ga gani ya birge ka to me kamata ka faɗa idan kana tsoron kada kambun baka ko hasada ta lalata wannan abu ah, an san cewa akwai al'ayin akwai al'ayin wannan shi ne muke cewa da hausa kambun baka mutumin da zai ga abu ya ba shi sha'awa ya yaba abin ba tare da ya yi addu'ar Allah ya yi wa abin albarka ba ko ya sa sunan Allah a ciki in ya zanto mai kamfin bakan ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci wannan ɗabi'ar tare da shi sai kaga abin yana ta lalacewa yana ta balbalcewa ba lalle ne yana yi da mugunta ba shi watakila ma bai san yana da kambun bakan ba amma kuma dai Allah ya halicci abin a tare da shi mu mukan jingina abin zuwa ga baka mukan ce kambun baka saboda yaban da yake fitowa daga baki ne amma su larabawa suna a jinge abin ga ido saboda asalin maganar ba ta samu ba sai da ido ya gani ya yi sha'awa saboda haka suke jingina abin zuwa ga ido saboda haka su kambin ido ne ba kambin baka ba eh, mu muna kallon maganar da zai faɗa su ko suna kallon cewa idon sani ya ga abin ya ba shi sha'awa ya birge shi sannan ya furta wata kalma da take nuna birgewa to kuma daga baya sai wannan kamfin bakan ya samu wannan abu sai kuma ya ta lalacewa nan ya ce fi shai idan ya nuna maka kowane irin abu kowane irin abu zai iya yi wa sitirar jikinka kyan da Allah ya yi maka motarka ko babur ɗinka ko abin sana'arka ko ma menene naka duk zai shiga cikin ashai zai kawo mana hadisai wanda suke nuna da suke nuna gaskiyar kan baka cewa kan baka gaskiya ne ce qala Allah subhanahu wa ta'ala walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah Allah ce a kissar waɗannan abokai guda biyu waɗanda ɗaya daga cikinsu Allah ya bashi gonaki guda biyu a cikin suratul kafi to ɗaya yake yi wa ɗayan wa'azi wanda yake alfahari da gonakinsa da Allah ya bashi da irin amfanin da suke eh, cike da su maimakon ya yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka a ciki sai zama na yana alfahari da wannan to shi ne shi ɗayan yake masa nasiha cewa laula in jannata jannataka me zai hana idan ka shigo gonarka kulta sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah me zai hana in ka ga ka shiga gonarka ta baka sha'awa ka faɗi wannan kalma ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah ai al'amuru ma sha Allah ma din ya zama na mausula ce kuma khabar ne da mubtada mahdhuf ai al'amru ma sha Allah yadda al'amarin yake abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata la quwwata illa billah ba ne da wani karfi nawa ba ne da wata dabara tawa ba iyawa bace ba kwarewa ta bace ba dabara ta bace a'a wannan abu ne daga Allah to in ka faɗa haka to sai ubangiji subhanahu wataala ya tsare maka wannan abu kuma ka ga albarkarsa in ka ki faɗar haka kuma Allah subhanahu wataala yana iya aiko wani abu ya cinye ya lalata wannan abun da kake kake abin nan dinsa ah, imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad dinsa da kika da da salsala wacce ke mai kyau daga abi balah daga amr ibn maimun yake cewa abu huraira yana cewa annabin Allah sallallahu alaihi wa ya ce da ni ya aba huraira adulluka ala kanzin min kunuzil jannati tahta al'arshi nuna maka taska daga taskokin aljanna da ke ƙarƙashin al'arshi abu huraira ya ce na'am fidaka abi wa ummi ƙwarai kuwa mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka kala sai annabi ya ce an ta kula ka cika cewa ma sha Allahu karka um, cewa la quwwata illa billah Abu Balah ya ce wa ahsabu annahu kala yake cewa kuma ina tsammanin ya ƙara shi min da cewa annabi ya ce da shi fa inna Allah ya qulu aslama abdi wastaslam ce bawa na ya miƙa wuya ya saduda yayin da zai ce la quwwata illa billah ya nuna ya miƙa wuya ya sadu da cewa komai daga wajena ne abu balah ya ce sai amur amur ibn maimun sai ya tambaye abu huraira ya ce la haula wa la quwwata illa billah ita kake nufi sai abu huraira ya ce da shi la ina nufin wannan da take cikin suratul kafi walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ita nake nufi wato ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah wato wannan shine abinda mutum zai faɗa don ya kare abinda yake da shi daga kambun baka ko dai kambun bakansa shi ko na wani wanda zai gani yi sha'awa domin mutum na iya yi wa kansa kambun baka bai sani ba eh mana kambun bakan ai ba wai sai na wani ba kana iya sayan mota kai mata kambun baka ka fita wani dan dan dan abin nan ya make abin nan fitilar ta farfashe to kana iya wa kayanka kambun baka kana iya wa ƴaƴanka kambun baka kana iya in har kana da shi so yana da kyau ko abin ko da kai ne kaga abin ya baka sha'awa to ka sa Allah a ciki ma sha Allah la quwwata illa billah amma in ka dauki na na yan boko wow to ka gama eh ko ka ce masha Allah wow to shi ke <laughs> kaga wow saura ka duk abinda ka ga ya baka sha'awa abinda za ka faɗa kenan masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah to wannan ka katanga kake masa daga abinda zai abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa jikokinsa Hassan da Hussein eh kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahab wa min kulli aynin lamma yana musu wannan addu'ar dan su samu tsari daga kambun baka Allah ya tsare kissa nan kuma za su zo da wata shiga iri daya abinda ba a saba gani ba wanda wannan zai jawo ido kansu a ga masamari matasa masu abin nan a majiya ƙarfi sana gansu da kyakkyawar shiga ko ma ba kyakkyawar shiga ba dai shiga wata saba wa 'yan gari tunda su za su to daga sham kuma za su zo masar ne sauraka kayan iro zai bi maka da kuma jin haushi lokacin da kake karanta alkur'ani su dallaro maka idanunsu uru-uru suna kallon ka iris su jefar da kai da wannan kallon da suke yi akwai hasada wacce takan cutar da wanda ake wa hasada matukar rai ba yana samun wata kariya daga kariyar ubangiji ba yana da wani a hirzi da yake tsara kansa da shi to wani hasada na iya cutar da shi kamar yadda kambun baka na iya cutar da shi to shine anan ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da kambun baka daga ciki akwai hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahih abinda yana cikin sahihain al-ayn haqqun wannan riwayar muslim ce hadisin abdullahi dan abbas al-ayn haqqun walau kana shay'un sabiqul qadari la sabaqathu al-ayn al haqqun yake cakan baka gaskiya ne walau kana shay'un sabiqul qadari ya halatta ka karanta shi da raf'i ce sabiqul qadari sai ya zama kana tamma ce walau kana shay'un sabiqul qadari sai ya zama kana tamma ce in ka ga dama ka da kana naqisa sai walau kana shay'un sabiqal qadari bin nasb ya halatta dan arabiya walau kana shay'un sabiqul qadari da akwai wani abun da zai gallabi kaddara da zai fi karfin kaddara la sabaqathu al'ayn to da kan baka ya fi karfin ya gallabi kaddara ya fi karfin ta ah, wani hadisi kamar yadda yace muslim ya ruwaito shi hadisin abdullahi dan abbas ce hadisin sahih bai faɗi wanda ya ruwaito shi ba amma yana cikin sahih muslim kuma hadisi ne na abdullahi dan abbas akwai hadisin abu huraira irinsa amma shi ya taƙaita kawai akan al'ainu haqqun al'ainu haqqun wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil washmi haka yake a cikin uh, sahihain al'ainu haqqun kan Bumbaka gaskiya ne sannan yace wa yuzkaru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق أنا رويت وأنا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه idan ɗayanku ya ga abin da yake ba shi sha'awa a karan kansa ya yi ado ya kalli kansa a madubi ya ga ya yi kyau au malihi ko a dukiyarsa ya sayi wani abin hawa mai kyau ko ya sai gida mai kyau ko ya gina gida mai kyau shi da kansa abin ya bashi sha'awa falyubarrik alaihi to ya roƙa masa albarka ce Allahumma barik li fihi ya ce Allahumma barik li fihi Allah ka sanya min albarka a cikinsa fa innal ayna haqqun domin kambun baka gaskiya ne kaga wani hadisi kamar da muka faɗa ya nuna mutum shi karan kansa yana iya yi wa kayansa da kansa kan bumbaka kuma abin ya zo yana lalacewa ya rasa ta ina ta yaya haka ta faru ko ya zo ma ya ce sihiri aka yi masa kasa yanzu da mutane musamman mata yanzu da ce sihiri aka yi musu wanda su kalli kishi su musamman ba a zaman lafiya ce wallahi sai musu sihiri ba masu irin wannan kagen irin mata yanzu nan in ta ji wata damuwa sai ta ce abokiyar zaman ta ce musamman in ba sa shiri kuma wasu suka zo suna ƙara ziga ta kin ga wallahi yanzu babin ba kamar yanzu abin kakki wasa wallahi za ka rasa to shi kenan sai ka ji ta bugo har ta yanke hukunci abokiyar zabarta ta mata sihiri tana jin kaza tana jin kaza yan kasuwancin ta da ya lalace kudin da ta aje sai a sace kaza kaza kaza kuma ta ce da abokan zama ta ce da da sihiri to watakila kuma ita kai wa kanta kambun baka da kanta eh eh a mata farraku to shi yasa annabi ya ce to ta yi wa mutum ya nauka wa kansa albarka wani hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin asirin kubra ko kuma a cikin amalin yawon wal laila haka na imamu ahmad ya fitar da shi a cikin almusnad abu ya'la shi ma ya fitar da shi a cikin almusnad. musnad da al-hakim a cikin al da abdiya a cikin littafin al kuma sanadinsa hasan ne sanadinsa hasan albani a cikin silsilatu sahiha a mujalladi na goma ya ya ya hasana shi sau kawo shi da sigar tamrid wa yuzkaru ba yana nuna rauni ba sauraka a nan hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce eh? isnadin da na waɗannan da na gaya maka isnadin su hasan ba wai bi isnadin hasanin da gairihi ba bi isnadin hasan akwai wasu fuskokin daban da aka ruwaito hadisin idan mutum ya duba silsilatul hadisu sahiha hadisi na 2572 zai ga hadisin sannan ya kawo hadisi na gaba wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wa sallama ana ruwaitowa daga gare shi sallallahu alaihi wa sallama annahu kala ya ce man ra'a shay'an fa a'jabahu falyaqul ma sha allahu laku wata illa billah wanda yaga wani abu shay'an wanda wani abu fa a'jabahu ya bashi sha'awa ya birge shi falyaqul ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ce al'amarin shine abinda Allah ya ga dama kuma babu ƙarfi sai tare da Allah wani hadisin albazar bazzar ya fitar da shi a cikin al-musnad ibn adi a cikin kitabul kamil ibn sunni a cikin amalul yawm wal layla sai dai lafazinsa ba lafazi ne ya zo da sigar umarni ba a cikin waɗannan masadar duka bai zo da lafazin sigar umarni ba falyakul bai zo da wannan ba abinda ya zo da shi faƙala sai ya ce ma sha Allahu la wata illa billah lam zurrahu. to babu abinda zai cutar da shi wani hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne za'ifun jiddan mai rauni sosai a cikin salsalarsa akwai abubakar al-huzali abubakar al-huzali wanda malamai sun yi watsi da hadisinsa matrukul hadis ne akwai al-hajjaj ibn nusair wanda shi kuma mai rauni ne kana yaqbalu talqin shi yasa al-haythami al-haythami a cikin majma'uz zawaid abin nan al-haythami cikin majma' cikin abin al-majma' az ya rauna hadisin haka nan al a cikin littafinsa Itaful ithaful khiyarat al-mahra ithaful khiyarat al-mahra shi ma ya rauna hadisi Ibn taymiya a cikin al-kalim at shi ma ya rauna hadisin haka nan anan zamu ga shi ma imam ibn al-qayyim ya kawo shi da sigar tamrid wanda watakila saboda rauninsa ah, saboda haka hadisi ne wanda wanda yake da rauni sannan sai kawo wa yuzkaru anhu fi man khafa an yusibahu shay'an bi'ainihi haka nan wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wasallama ana ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da wanda ya ji tsoron kada ya samu wani abu da idansa da kambun baka faƙala sai ya ce allahumma barik lana fihi ya Allah ka yi mana albarka a cikinsa wala ta durra hoto wani abin ba zai cutar da shi ba wani hadisi abu shaikh a cikin littafinsa akhlaqun Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito shi haka na ibnu sunni a cikin amalul da yawon laila sai hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne mawdal saboda wanda ya ruwaito shi sunan shi sa'id ibnu hakim shi ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sa'id ibn hakim min atba'it tabi'in min atba'it tabi'in ba ma tabi'i bane yana daga cikin almajiran tabi'ai to almajiran tabi'ai yace annabi ya ce to kaga akwai tazara tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine malamai suke cewa isnadi mu'dal saboda isnadi mu'dal isnadi ne mai rauni kwarai da gaske saboda hadisi ne da'ifun jiddan hadisin da muka karanta na baya ya wadatar marra ah, idza ra'a ahadukum ma yujibu fi nafsihi aw malihi falyubarrik alayhi wannan ya wadatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kace barakallahu li ko allahumma barik li fi fi fi kaza ya wadatar ko da babu wadannan hadisan to wannan hadisan sun gamsar ah, sai athar ah, na gaba hadisi na gaba ce wa qala abu sa'id abu sa'id shine abu sa'id al-khudri uh, uh, radiyallahu ta'ala anhu ka yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min al-janni wa 'ayn al-insan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-janni wa 'ayn al-insan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman tsari min al-janni daga aljani da kuma kambun baka na mutum hatta nazalat mu'awwizatani har sai da waɗannan surori biyu kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas suka sauka falamma nazalata yayin da suka sauka akhadha bihima sai ya kama sai ya kama su wata raka ma su wahuma <coughs> ya bar abin da ba su ba wato sai ya zanto su yake karantawa a matsayin neman tsarin Allah subhanahu wataala daga aljan kuma dukkan wani mutum mai kambun baka ko mai hasada mala yace qala tirmidhi hadithun hasan ya yace wannan hadisi ne hasan wa rawahu ibnu majah fi sunani ibnu majah ya ruwaito shi a cikin sunan a hadisin kamar yadda ya faɗa Tirmizi ya ruwaito shi a cikin aljami hakanan nasa'i ya ruwaito shi a cikin al-mujtaba ibnu majah ya ruwaito shi a cikin as-sunan kuma kamar yadda ce, kamar yadda Tirmidhi ce hadithun hasan haka yake hadisi ne hasan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas a matsayin neman tsari daga dukkan wani aljan ko kuma wani mutum mai kambun baka ko mahassadi sauraka karanta su ga wani abu naka ko ga kanka ko ga wani abu naka wanda yana baka kariya daga mai kambun baka ko mai hasada insha Allah a karatu na gaba za mu yi sharhin waɗannan hadisai da kuma yadda ake warware kambun baka idan wani yayi ma wani bisa kuskure to ya za a yi a warware wannan kambun baka Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa abinda muka tsara daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi